alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dai ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman katsira bayan haka yan uwa hudubar mu a karan farko an buɗe ta da yaba ma Allah al-muttasifu bi jami'i jalali wa sifatil kamal wanda ya siffantu da dukkanin siffofi na ɗaukaka al-munazzahu anin naqa'is wal ashbahi wal amsal wanda ya tsarkaka gabarin kwatankwaci gabarin ka kai misali da waninsa da shi wa taqaddasa an shuraka'i wal ashkal wanda ya tsarkaka gabarin ababen tarayya da wasu makamantansa ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuru ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi bil qalbi wal lisani wal af'al zuciya da harshe da ayyuka usalli wa usallim ina zaman ƙarin tsira da aminci ala khairi nabiyyin ursul abu sa mafi alkhairin annabin da aka aiko allazi jaa bi khairi kitabin unzil wanda yazo da mafi alkhairin littafin da aka saukar alqur'ani wa wa mantabi a وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء har zuwa ranar da za a yi sakamako tsakanin kyawawan ayyuka da munana amma ba da ibadallah bayan haka bayan Allah ittaqullaha ta'ala wa wahhiduhu wa la tushriku bihi shay'a ku ji tsoron Allah ta'ala ku kadaita shi kada ku sanya masa abokin tarayya dan ya ce inna shirka la zulmun azim shirka a ajin zalunci ita ce mafi girma ita ce mafi kwarkwarewar malinci dama a harshen shari'a zalunci iri uku ne mafi kankantar zalunci shine ka zalunci kanka da kanka duk kuma da san kan naka kawai ila ila iyaka tambaya yaya dan adam yake zaluntar kansa da kansa to in baka sani ba dan adam yana zaluntar kansa ne ta hanya ɗayan biyu ko kasa sauke wajibin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta masa sallar da ka zo wajibi ce azumi wajibi haƙƙin iyaye wajibi ne auren da aka ɗaura ma wani wajibi ka ɗauko ka ɗora wa kanka da ɗaura maka wannan auren to iyalanka to duk irin waɗannan wajiban sai ka kasa sauke wajibin ga kuma kasan wajibi ne a kanka abin da ake cewa faradu ainun wani ba zai sauke maka ba hanya ta farko ke dan adam yake zaluntar kansa hanya ta biyu ƙin barin abin da aka ce ya bari a shar'ance Allah ya ce kar ayi kaza manzon sai ya ce kar ayi kaza ashir kai kuma ka je ka aikata to duk ɗayan nan da kai ka zalunci kanka kin ka sauke wajibi misali ladan ya kira sallah hayya ala sallah ku zo zuwa sallah ana tashi a tafi masallaci kai ka ki tafiya kai ka shiga gida ma da ka tafi masallaci gara ka shiga gida in an dawo ka dawo a tora fira yanzu kin alhakin kin zuwa masallacinka sai a dora ma ladanin da ya kira sallah kowa za a dorawa kai za a dorawa shi ya yi nasa ya sauke wajibinsa ya gaya maka ya tuna maka to wani shi hanya ta farko dan adam yake zaluntar kansa ko dai kasa sauke wajibi ko kin tsayawa iyakar da Allah ya tsayar da shi shi kuma Allah da ya iyakokin sa sai ce tilka hududillahi fala ta'taduha wannan iyakokin Allah kenan kada ku ƙetara su wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa kaji ko duwan da ya ƙetare iyakar Allah to ya zalunci kansa to wani shi ne nau'in zalunci na farko ka zalunci kanka da kanka nau'in zalunci na biyu ka zalunci wani a ma'amala. mata ta zalunci miji miji ya zalunci mata ɗa mahaifi mahaifi ɗa ɗan uwa ɗan uwa mai saye mai sayarwa wa bil akas haka dai to shi wannan illarsa idan wanda ka zalunta bai yafe maka ba baka biya shi ba ba a hukunta ka ba da irin hukuncin da ake wa mai wannan laifin a duniya ka yadda ka haɗu da Allah a filin alkiyama a haka to shi inda za a gane kuranka kyawawan ayyukanka da su za a biya shi dan ka je inda babu komai sai aikin in yi, yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim za a ce dan adam ku gudu famfuzu la tanfuzuna illa bi babu tsira ta wanda da as-sultan shine al-iman wal amal salih to da baka da komai sai imani sai aiki na kwarai kuma wa'incan da a duniya ba su yafe ba ba a biya su ba a hukunta ka ba an zo a haka to sai a ɗauko ayyukan ka na lada sai a ba su da su za a biya da ranar ba a yafiya don a lokacin sikirinin ne maka kafin a je auna kowa kowa bayan an tantance in ya yafe maka ya san shi nasa zai kai masa shi yasa da ke kun san waye kulis matsiyaci suka ce man la dirhama lahu wala dinar wanda ba shi da dirhami ba shi da dinari annabi ya ce a'a wannan talaka kenan a nan duniya matsiyaci yana filin alkiyama shine wanda zakkarsa ta zo azuminsa ya zo da ayyukan nagartarsa ya zo amma a gefe guda ya zalunci wancan ya cuci wancan an zo kuma a haka to sai a kwashe ayyukansa sai a biya su ya yi sa'a aikinsa ya biya bashi in bai yi sa'a ba ciko ya biyo gyartai aikinsa ya kare masu bashi da saura mun ce kuma ba a yafiya to ya za a yi aka ji wannan matsayin sai a ɗauko alhakin wanda yake bin ka bashi sai a ɗora maka to in ka ci da yawa ka san yadda za ka yi karka je ka aka kar a tafi aka in ka ci da yawa yau kanka kiyamar laili ka dai san ba makawa ana ta tafiya a gaban ka. kuma kai ma lokaci ne baka san lokacin karewarsa ba to ka kiyaye to wannan shine nau'in zalunci na biyu ka ji illarsa nau'in zalunci na uku na karshe shi kuwa ba kanka ba ba halittu ɗan uwanka ba a'a mahalittin zaka zalunta ka ce ya za ka zalunci mahalicci shi ana zalunta sa ne zalunci ba shine hana mai haƙi haƙinsa ba to ai Allah da ya samar da kai shi kaɗai babu shawararka yana yin aladu yana yin karnuka da kaji da raguna kai sai yi ka a cikin mutane ya ce karbam na bani adama ba kai ka ba shi shawara ba ba kai ka ce yi ni mutum ba ya yi ka cikin mutane to wanda ya maka wannan yana da haƙƙi yana da hujja da ta sa ya ka haka ya baka hankali ya bambanta ka da dabbobi tun a halitta ka ba ya ce fi a ta taqawim cikin mafi kyawun diri aka fasawaka fa adalaka ya kalubalance ka yace ai hasabul insanu ay yatraka suda dan adam tsammanin sa duk kuma goma ta arziki nan kawai mu bashi haka sa kai ba manufa Allah alhakimu a ba zai yiwu ba afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un man kawai mun halice ku dan wasa ba za ku dawo ban bambance muku mai kyau da mara kyau a sai ce ma kalakanar sama a wal arda wa ma bainahuma batila ai abin da ke cin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ba mu su ba dan barna in ku ka dauka kawai kai abin da ga dama a bayan kasa zalika zannul ladina kafaru Allah ya ce wannan zatan kafurai ne fawailu lil ladina kafaru minan nari to kai me manufarka suratul zariya aya ta 51 sai ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya sai ka da ya abudu suka ce li wahiduni dan ya kadaita ni to wannan kadaita shi shine haƙƙinsa daga da ka kaɗaita shi ko ka haɗa shi da wani irin haƙƙinsa ka ba wani sai ake kai shirka yanzu ka zalunci Allah lukman ya ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya ce ya ɗana kakkai yi shirka da Allah dan a ajin zalunci shirka ita ce kula maliki ita ce mafi girma duk tausayi irin na Allah duk rahama irin ta Allah duk jin kai irin na Allah amma ba laifin da idan kai ka rufe wa kanka wannan rahamar da jin kan in dai ka bakunci lahira ba tare da ka tuba ba sai in kai shirka yace inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in shirka akai da shi yana gafarta abin da ba shirka ba da wanda hikimarsa ta zartu wa man yushrik billahi faqad tara, isman azima duk wanda ya shirka da Allah ya kinki mukatan zunubi Allah ya kiyaye to kaji nau'o'in zalunci guda uku to zaka ka kiyaye zalunci shirka shine mafi girma bayan haka mai da muka ji mukaddima din hudubar za ta kasance ne dama akan ta haƙiƙin tauhidi tabbatar da tauhidi da kare tauhidi wanda shine asasul ibada wannan sallar da kazo in babu tauhidi in kai kaman zane ne akan ruwa babu ita sai ka yi samu tauhidi sai ka yi ibada ta karbu in kana so a maka gwari-gwari shi yasa mai lahallari rariya matatar sallah zai maka littafin koyon alwala tsarki da sallah amma me ya fara ce maka bayan ya gode ma Allah yawa annabi salati awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani ci farkon abin da yake wajaba akan baligin da shari'a ta haukansa ba wannan littafin bane na koyon tsarki da sallah sai ce inganta imaninsa sai tauhidi ya samu sai ce summa ma'rifatu ma yasluhu bihi faradu ainihi sannan kuma ya zo ya san abin da zai kyautata ayyuka na wajibi amma farko dai ya fara samar da foundation shine wato tauhidi shine asasul ibada wa najatil abdi inda liqa'i rabbi shine tsiran bawa lokacin da ya zo muwa da ubangijinsa Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake fatan haduwa da ubangiji lafiya to fal ya amal amalan salih ba da baki ba ba waka zai yi ta yi ba yayi aiki amma sharadi aiki na kwarai wajen yin aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yi wa shirka da Allah tauhidi tsantsa suratul kafi 110 so wa haqqaqa wa haqqaqa tauhida duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya ba tauhidin sa kariya wa asha alaihi ila al-mamati ya rayu akan tauhidi har mutuwa faqad faza bi khairai dunya wal akhirah wannan ya rabauta da alkhairan duniya da lahira Allah ya sa mu cikin su ya qulu ta'ala Allah ne yake cewa na amanu kaga waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su cudanya imaninsu da shirka ba tsantsanta tauhidi suka yi ta ce ula'ika lahumul amn idan kana neman amintattu a filin alkiyama duk tashin hankalin alkiyama aqamatul kubra alghashiya alqari'a ne kwankwatar zuciya yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a yau ma yafirul mar'u min akihi fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala ya ta yatasaalu da tashin hankalin wannan ranar Allah ya ce masu tauhidi tsantsa ulaika lahumul amnu su suke da aminci in kana a nan duniya kana so ka san su ka kai kanka cikin su sai ce wa hum duna? kuma sune shiryayyu daga duniya to ka ji falalar tauhidi Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allahumma ja'alna minal muwahhidina sa'iin fa masdaru kalmatut tauhid asalin kalmar tauhidi daga wahada ne yi wahidu tauhidan ya kadaita yana kadaitawa aikin shi ne tauhidi ya sanya abu ya zama guda ɗaya, ya zo a cikin hadisi lokacin da annabi zai aika mu'azu zuwa yamen sai ce zaka je wasu ahlul kitabi ne ma'ana suna da littafi kafin mu ba irin nan quraisha bane ba su da wani littafi kai gargajiya kan suna da wayewa samawiya to in ka je farkon abin da zaka kira su ila an yuwahidullah ka kira su zuwa kadaita Allah shine ma'anar shahid din yuwahidu Allah su kaɗaita Allah wa shar'an amma tauhidi a shar'ance shine ifradullahi ta'ala bil ibada kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala da ibada yana da nau'o'i guda uku a rarraba kenan ya rabu kashi uku na farko tauhidin rububiyya na ce tauhidin rububiyya daga rabbu ne mai reno yadda da Allah shine mai kowa da komai kowa da komai nasa ne Abin da ka gani da abin da baka gani ba abinda ka ji labari da abin da baka ji labari ba in har akwai shi na waye imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne to ne shine ar-rabb tauhidin kai da Allah shine mai kowa da komai ifradullahi ta'ala bil kalqi shine mahalicci war riziki da azurtawa wat tadabiri da juya al'amura wal ihya'i da rayawa wal imatati da kashewa wa al kalaiki dukkanin yadda al'amura suke gudana wancan arziki wancan talauci wancan farin ciki wancan bakin ciki wancan zuwa duniya wancan barin duniya tadabirin Allah tabaraka wa ta'ala ne wannan shi ake cewa tauhidir rububiyya shine kadaita Allah cikin ayyukansa wannan nau'i na tauhidin rububiyya kafirai ma sun faɗe shi baya mai da mutum musulmi Allah zai baka labari a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda inda zaka tambaye su kafiran ka ce wa ya halitta sama da ƙasa la yaqulunna Allah sai maka Allah ne kul ka ce to alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamuna ya za a yi sun san Allah ne ya halitta sama da ƙasai kuma ba su bauta masa ba luqman aya ta 25 a wata aya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda in ka tambaye su wa ya halitta samai da kansai la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne Allah ce kulka ce da su a faraitu to ku bani labari me kuke gani mata da una min dunillah abinda kuke kira ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin in Allah ya nuface ni da wata cuta ta same ni hal hunna kashifatu durri su wannan sune za su yaye min cutuwar in Allah ya dora mu au aradani bi rahmatin ko Allah yayi nufi na da samun wata rahama hal hunna mumsikati rahmati shin wannan za su rike rahamar Allah tabaaraka wata'ala kul ka ce hasbi Allah sarki ya tabbata ga Allah Allah ya wadatar da ni alaihi tawakkaltu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga masu dogaro ga Allah suke dogara suratul zumar aya 38 Allah ta'ala dai ya faɗa ya ce kulkace da su man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa yake azurta ku daga sama ko ƙasa amman yamluku sam'a wal absar wa yake mallakar ji da gani wa man yukhrijul hayya min al wa yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amra wa yake jijjuya al amra in ma ka musu wannan tambayar fa sayaquluna Allah za su ce maka Allah ne kulka ce to a bala tattakuna ba za ku sanya kariya ga barin azabar sa ba kun san shine ba za ku ji tsoron sa ba suratul yunus 31 wa ma hadha la yakununa muslimina amma duk da wannan zaka tambaye sai Allah ne ba su zama musulmai ba limaza me yasa annahum lam yuwahhiduhu bil ibada dan ba su kadaita shi ba da ibada shi kuma dama amfanin wannan tauhidin rububiyya ka san Allah shine mai kowa da komai to ya ja ka zuwa ga kuma kadaita shi lalle mai kowa da komai shi ya kamata a kadaita ba wanda ba shi da kowa ba shi da komai shi ma halittar sa akai to haka amfanin tauhidin rububiyya ya kai ka uluhiyya amma sun faɗi wannan ba su zama musulmai ba nau'i na biyu shine uluhiyya din wanda an ka hada shi da wannan na farkon rububiyya sai ka zama musulmi ma'anarsa shine ifradullahi ta'ala bil ibada ta Allah ta'ala da ibada bi Allah ubadu bi kulli nau'in min anwa'il ibadati illa Allah wahda ta yadda kar a wato bauta ma wani da nau'in ibada sai dai Allah madaukakin sarki shi kadai wannan nau'in shine wanda Allah ya aiko manzanni da su yi kira zuwa gare shi su tabbatar da shi su kare shi wala takadu tajid khusumatan ba za ka taba samu wata wato husuma ba tsakanin annabawa da wato al'ummansu sai akan wannan tauhidi din Allah tabaraka wata'ala ya ce ba asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha ta nufi tagut haqiqa mun tayar kowace al'umma zakada manzo ɗan aike idan yaje sai ce ku bauta ma Allah ku nisanci bautar wani Allah faminhum man Allah daga cikin wanda manzanni suke zuwa musu akwai wanda suke gamda katari wato su kibis da shari'a daga cikin su akwai wanda kalmar azaba take tabbata a kansa a yau a yi gobe ya kiyarda da wato sakon da manzanni suka zo suka zo da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu to da kayyata manzanni ne mutane suke shiga uku Allah ta'ala subhanahu yake ba mu labari lokacin da Qurayshawa suka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa laqad arsalna rusulan min qablika yana rarrashin sa yace ai mun aiko su manzanni kafin ka ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati kuma suka zo musu da hujjoji dalilai bayyanannu amma suka kiyarda fanta qamna min allazina ajrabu sai muka dauki fansa ga wanda suka zama mujrimai Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wajibi ne da muka dora kan mu taimakon masu imani Allah ya faɗa ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh kafin wa'annan qurayshawa su karyata ka yana da rashin annabi ne mutanen annabi sun karyata shi wa adun adawa wa fir'aunu wa ikwanu lut wa ashabul aikati mutanen annabi shaibu wa qaumu tubba lati kullun kazzabar rusula duk wannan ƙaryata manzanni suka yi amma fa wa wa'id sai suka cancanci wa'idi nau'i na uku na tauhidi shine tauhidin Allah a cikin sunayensa wato da sifofinsa ka tabbatar masa in shine Allahu to ba sauran Allahu sai dai Abdullahi in shine arrazzaku sai dai abdurrazzaki kuma sunayensa da sifofinsa ba mai suna ba mai sifa irin tasa dan ya ce laisa kamithlihi shay'un ba wani abu tamkarsa wa huwa samiul basir shine as-sami'u al-basir faman asha ala mithli hadha tauhid duk wanda ya raya irin wannan tauhidi ya mutu akan sa to ya tsira bala budda min tahqiqihi wa himayatihi to ba makawa ka tabbatar da tauhidin nan ka kare tauhidin nan ka yi kira zuwa ga tauhidin nan Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah waye mafi kyan magana fiye da wanda ya kira zuwa ga azo abu Allah shi a karan kansa ya aiki na kwarai ya ce ni ina cikin musulmai fusilat ayat 33 ma da na. hakika ku sani manzala sallama ya kai matuƙa wajen tantance tauhidin nan da bawa tauhidi din nan kariya saboda Allah subhanahu wataala ya nusantar da shi zuwa ga hadarin shirka sama Allah kishiya Allah yake ce da shi kulka ce a fagayar Allah yanzu wani Allah ta amuru ni ku kuke umarta ta in bautawa ya ku jahilai kai ka san maganar akan tauhidi ce Allah da kansa yake ka ce musu ya ku jahilai duk tausayawa irin ta Allah ya ce ya ku jahilai wa laqad uhiya ilayka Allah ya ce to mun yi wahayi zuwa gare ka ba kai kadai ba wa ilal ladina min qablika wasu annabawan da suka zo kafin ka la in asharakta inda zaka yi shirka la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin malamai sun ce ainihin taura aya ce don akuwa ne don aya ta ji tsoro Allah yake gaya annabi sa ake nufi da za ka yi shirka da aikin ka ya lalace ka zama cikin wanda suke suka yi hasara Allah ya dace da mu ce fa fa'abud wa kun ash shakirin Allah zaka bautawa ka zama cikin masu gode masa ya ba cikin sunan al-kubra lin nasa'i daga ibnu abbas yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da annabi akan wasu abubuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi a suna cikin magana masha sha Allah wa shi'ita ke cewa annabi Allah ya so ka annabi sallallahu alaihi ya ga a'a za a daidaita shi da Allah sai ce ni lillahi adla zaka sanya ni daidai da Allah kul ma sha Allahu wahada kace Allah shi kadai ya so ka kare tauhidi ake yi bukhari an ibn abbas Imam al-Bukhari dai ya rawaito daga ibn abbas umar radiyallahu anhu ibn abbas ta ji umar yana faɗa akan mumbari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tataruni kama ataratun nasara bil maryam kada ku daga ni sama da matsayina kamar yadda kiristoci suka yi annabi isa ɗan maryam sai ce inna ma ana abdu ya kawo adatul Hassan abin sani kawai ni bawa ne in za ku kira ni fa qulu abdullahi wa rasulu bawan Allah manzansa kaga dai yana kokarin ya kare tauhidi kar a masa inda aka ce annabi isa Allah mahaifiyarsa Allah sannan Allah Allah suka yi trinity Allah ya tattara sai ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa saboda Allah wahda Allah shi kadai ne shi da imamul bukari din ya rawaito daga yazid bin aslam daga babansa yake cewa ra'aytu umar bin al-khattab naga umar dan khattab radiyallahu anhu yazo aikin hajji ne akwai hajar al-aswad wanda daga cikin sunna akwai ka tumbace shi in ba za ka samu dama ba ka dafa shi in ba za ka samu dama ba ka yi ishara ko ka yi abin sa to sai mutane suke neman su mai da hajar al-aswad kamar wani abin bauta sai ga ana kokowa ana tura ture sai mutum ya je ya dakone shi to saboda kare tauhidi kada mutane su ɗauki wani tasiri su bashi da sai na umar ya zo da yakon ya fara sumbatarsa sai ya tsaya sai da ya masa faɗa ya ce wallahi a'lamu annaka hajaru. ya ce ni na san kai dutse ne la taburru wala tamfa baka cutarwa baka amfanarwa falaula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka ce ni ba dan na gama Allah ya sumbace ka ba abin da ya hada ni da kai sannan ya sumbace shi ya wuce kaga himayatu tauhid ne ana so a kare mutane tauhidin su ka dauka sha'airin lahi din ma kuma kuma su ne abun bauta wannan kenan kafin mu je hadisin mu na karshe zamu rufe hudu ba da shi akwai tsokaci tsokacin shine addinin musulunci addini ne yusurun kamar da annabi ya ce ba ma wanda zai tsananta a addini sai ya gagare sai ya fi sa sannan shari'ar musulunci ba ta bar wani abu ba face ta yi magana akan wannan abu shi yasa sallan nan wajibi ce babu ba kamar ta ba halin da kake shiga a dauke maka sallah in ba hankalin ka bane ya gushe in ba za ka iya ba a tsaye a jingine in ba za ka iya ba a zaune a kwance amma saboda sauki irin na addinin musulunci mara lafiya an dauke masa a ba mara lafiya ba yanzu da hadari zai taso kai kuma in ruwa ya da ke za ka yi zazzabi an dauke maka sai kai zaman ka a gida ba sai ka zo masallaci ba shaƙi da taɓo duk sukan sa a hana zuwa masallaci kai shi yasa ma ake da wata kiran sallah ta musamman din ana ruwa ko in hadari ya taso ita ce illi ladan ya zo daidai lokacin da ya ce hayya ala sala sai ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ka gani da in idi ya haɗu da juma'a sai aka ce juma'a ta sauka amma kun san liman dole sai ya zo saboda me saboda ai wanda su kuma za su zo ai ba ta akai kiran kowa ya zauna a gida ba saboda wanda za su zo shi liman ko an sauki ko an wasu ba su zo ba wasu za su zo saboda aka sai ya zo kuma ba za a kashe wajabtinta ba dole za a yi ta sai dai ba kowa aka dora wajabtinta ba saboda dalilai na larura ita kuma larura in ta zo tabihul mahazura tana halarta har abin da aka tsawatar yanzu kana nan masallaci in ka san ruwa in ya dake ka za ka samu wahala ko sanyi ma hadarin ya taso in ka tashi ka tafi kana da uzuri har a wajen Allah ad-darura tabihul mahazura larura tana halatta abinda wato aka haka hana to kamar da ce shari'ar musulunci ba abin ta bari ba ta magana a kansa ba sai dai in ba karanta ba imamul Bukhari ya yi babi a cikin littafinsa babun hal yusalli al imam liman hadara shin liman zai yi sallah ga wanda suka zo juma'a din wahal ya kaɗu bi al juma'a fil matsari shin zai yi hudu ba ranar juma'a ana ruwa tauba ibn abbas hadisin ibn abbas ne aka zo ya shigo kamar shigowar da mai ke cewa ladan in ya zo hayya ala sala ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ce wanda suke cin masallacin sai suke nema ki masa inkari ya haka sai ya ce wanda ya fi ni alkhairi ma yayi yana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku sai wannan ya nuna kenan wasu sun riga sun zo wasu kuma an ce musu saboda ga halin da ake ciki sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku so matsalar shi ne ta wanda ya riga ya zo ita kuma juma'ar ba za a kashe ta ba amma lazanta wa liman kawai shi ba nan dauke wanda aka mutane ba dauke masa ba sai ya zo saboda wanda shi ba shi da larurar zai iya zuwa kuma ma in ba a yi ta tafi gaba ɗaya ma an kashe ta daga ɗauki daga sauki kuma an kashe farillar juma'a din gaba ɗaya so wannan ya ita juma'ar tana nan za a yi ta abinda sa aka ce liman sai ya zo kakan dai sallar ita kuma juma'a dole sai an yi hudu ba in za a yi ta na yi iya bincike na in ga wani malami ma da ya yi babin ka yaya ake hudu ba an ana ruwa ban samu ba wannan magana da yake ina yin ta baka san duniyar da za ta shiga ba wanda suka isa su yi magana zan samu sako daga wajensu saboda haka ni dai ban ga wannan ba a hasali ma abin da ka gani aka ne kana sanar da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba wani mutum ya meke a cikin masallaci ya ce ya rasulullahi halakatul amwalu dukiya ta halaka wan kada asugulu hanyoyi sun yanke roƙon mana Allah ruwa sai ne da daga hannunsa yana roƙon Allah ana ganin hasken hamatarsa saboda ɗaba daga hannunsa bai sauke hannunsa ba sai da ruwa yana bin gemunsa yana daga ƙasa dama rufin ya shiga yadda yake wannan ruwan ba a tsayar da shi ba sai sai da aka yi sati ana yin sa annabi yana hudu ba ta satin gaba aka mai wani ya meke wasu kace shi din ne ya meke wasu kace wani ne ya meke yace ya rasulullahi ruwan nan yana mana banna annabi ya sake daga mai ce allahumma hawalaina la alaina yace ya allah a gonakin mu za a yi ruwan nan ba akan mu za a yi ba ka sa abin da yake so ka fahimta kaga an yi sati ana ruwa amma bai hana a zo masallacin ba ana ruwan sati aka yi ana ruwa haka hadisi ne bai hana a zo masallacin ba kuma ga an ce ruwan yana bin gemun annabi yana isa ƙasa gashi kuma babu ba mu ga wani babi da aka yi na ga yadda liman zai yi hudu ba in ana ruwa hudu ba in ana cikin wani hali maslaha ce kawai to kuma duk abin da aka ce maslaha ne to fa a hannun liman yake yanzu ina hudu ban nan sai ruwa ya sako za yi shawara da kai sai abin da na kawai na fahimta ya zama min shine maslaha ne shi zan yi kai ka ce in ai mutane za su tafi suna da mota a cikin mutum duk mutum hamsin mutum goma suna da mota ba haka bane kamar mutum ne ya laifin da babu shi a rubuta akwai laifin da ake sai alkali zai yi aziri to a ta'aziri kawai sai abin da alkalin ya gani shi zai wannan mai laifin da babu shi a rubuce ta'aziri kenan kai daga gefe duk inda kai da fahimta ba ka kai ga abin da alkali zai ba ba ka gani alkalin sannan kuma ina nan ina tsaye da karar ruwa da shigowar mutane ba na jin wani zai fi ni gani musamman in ji ne ma dama kamar dan miciji nake mu ma an kai haka damu na yake saboda haka in abu ya zama na maslaha ne to ka bar shi kawai yadda ka ganshi kai hakuri da shi ka dai riga ka zo masallaci a wani abu ma ruwa dukan mutane yake bare a masallaci ka ji kuma shari'a in dai kana da matsala ta dauke maka saboda haka kada mu ke cakuta cakuta wato al'amura din gidaje, biyu Allah madaukakin sarki ya datar da mu ko ba wannan hudubar ba ko ma wata magana kai dama baka hana mutane su je wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mai hikima yake man zallazi yanju minan nashi saliman waye yake kubuta daga cikin mutane babu wannan mai kubuta din amma a wannan ta hudu ba ta ka karshe abin yayi tsananin da ya taba ni sosai na yi mamaki Allah madaukakin sarki wato ya datar da mu sannan abu na biyu masallaci baya gudana duk inda ya kai da kyau ko na kansa salawatu ne kai da limami sannan kamar yadda karatun addini baya yiwuwa sai da malami to idan limami haƙƙi ne ya zo ya juma haƙƙi ne zo ya karantar to su limaman ba su da haƙƙi akan mutane mu ba mu da haƙƙi akan mutane kawai sai dai a shekara in mutum ya yi laifi ɗan shi nan a samu abin yi in ma ya tabbata laifi din ne yanzu a gidan gidanka matsaloli yau kullum kake fama da su amma shi masallaci tun da firi ne kowa zai iya faɗin abin da ya ga dama to dai matsala ce wannan ta maslaha ita kuma maslaha al'inda kake matsala da take wani guri ba ita ce inda kake ba za ku samu matsaloli iri biyu a gidajenku amma hanyar da wancan ya biyo ta gidansa ba shi wancan zai da ya ta gidansa ba don haka ba za ka ce ba a guri kaza ma kaza ake yi maslaha ka sanin ita ce maslaha ne aka duba a nan din kawai shine abin maslaha sai da ba za ka ɗau hukuncin nan baka kai ƙauye ko ina ana hukunci ne da yadda wato wurin yake to Allah ta yi wa ta'awalu alal birri wa taqwa ku yi taimake taimakekeniya akan nagarta da jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwana kada ku yi ne akan abin da yake sabo ne da keta da iyakar Allah tabaraka wa ta'ala ina jin masallacin Allah akalla ai zai kai shekara goma ya haure shekara goma amma da wannan takaddar hudu ba bayan ka bata lokacin kai kai ka abin nan sai ka ji an maka firinci kuma rayuwa duk abin da baka tsammani sai faru akwai lokacin da zan gama hudubar na sa ta a flash amma ba ni da kudin da za a mun firinci in zo waje in tsaya mutane suna ta wucewa mutum ashirin za su wuce na rasa wa zan iya tambaya a cikinsu a ɗan ɗaiɗaikun lokacin da aka samu na irin wannan akwai wasu wanda su na tambaya sun sani suna nan masallaci na ce kuɗin firintin da ke so zan je ƙasan je abin firintin sannan ba wani wata da ya taɓa zuwa a tarihin masallacin da aka ce malamin saboda kuna hudu ba yau ga dubu biyar in ya shekara goma ba a taɓa yi ba bari a samu wasu mutane a masallacin yi bayan wata uku ba mu ba malamin mu shinkafa ba a taɓa yi ba yawan uwa mutane ne wa mutane ne mu ne muke kokarin sauki ko ba kamar ni in ba sallar juma'a zan yi ba to yanzu da bana garin nan ina ina jigawa amma wani lokacin sai da gama shiri sai ran alamun sai a ce mun wane ya ce ba zai samu dama ba an rusa min shiri na ba ku sani ba haka ne ki da kaga na zo ba ta ba an rusa min tafiya ne sai na zo na yi juma'a sannan in wuce wasu suka ce dan mu muna cikin masallaci ne ku yi hakuri wasu su sani wasu ba sani maganganun da aka yi dukan ruwa in iya dukan ruwa ne a wannan addinin ai da ba mu sha wahala a wannan addinin ba mu dai rana ta yau da ban zo nan ba ba ni ne sallah a nan ba dalili ya sa in yi asubanci in bar garin nan na yi sallar juma'a wani gari dan zomo a karamar hukumar silatan karkar a jigawa na yi sallar la'asar a gumel na yi sallar magarba da isha'i a sandamu wa'annan wurin da yake faɗa ba zan ce ne kowanne akwai karatun da aka yi an sa shi a media a sandamu cikin dare goma ta wuce sha ɗaya saura muka bar sandamu saboda a gumen ina da karatun ɗari salihina da asubahi wa shigarin asabar ba zan kwana a sandamu ba mun baro sandamu kafin mu taho ana ruwa sai da muka awa biyu a hanya yasa murar wannan ce har yanzu sau da dukan ruwa mu a wannan hanyar ba wani abu ba ne abubuwa sama da dukan ruwa ma ana yi nijar muke shiga ba kasan irin hanyar da muke bi ta ƙasa ba saboda ba zan can wai dan mu muna cikin masallaci ba inda dukkan ruwa ne ma ai ba wata matsala to yan uwa a kiyaye wani lokacin Allah ji kan ma'an jafa yace sai ka takko daga mumbari kana hamma ne zaka ci sai wani ya tare ka ce gidansa babu abinci wannan sakamakon wannan sallar yanzu kawai wanda ya fita shi liman zai dosa Allah kuma ka samu kai hudu ba ɗaya biyu ba a bi ka da wannan matsalar ba wa ake kawowa to ya kamata mu kiyaye in kuna da haƙƙi a kanmu mu ma dai muna da haƙƙi a kanku karanta mu ne ma muke bada namu ba a damu da rayuwar mu ba sau da yawa in na gama wannan hudubar zan tafi gumel wani lokacin na kan yi hudubar ba man motar zan tafi mutum biyu sai hakuri zan ambace su wala Allah kawai in zai nawa yana da shida ba da an yi sallah da tiya tafiya gumel zan turo kuɗin mai ko kuma alhaji diga shi nan zaune duk kusan wannan ba tafiyar da nake baku labari na yi wannan zagayen Karfe da sha man dubu su ɗan da biyar na fita, amma a ƙarshe dai ƙara na sha biyar na dawo kan, to mu dama harkar addinin ita muke yi, Allah ya daftar da mu. Sina gama lokaci ya riga ya ja, kuma ta ka'e sa'a nan. Allahumma alluhumma alli nama fahunawa ba'anabi ma allamtana wajen a'lima nafi'an. Ya mu'alima Ibrahim ma allumma fahimtar Suleiman Sihina. Inna Allahumma la'ika sahu yi sallona alannabi. Ya ayyuhu halalci na Amadu Sallu Alayhi wa salli mu taslima. Baƙo mu ilanta lacigo.